to malam bismillah to bismillah الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله Lahir Amin wa ala alhaj Yan uwa waɗanda suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan ita ce ainihin wato halka ta biyu da muka fara akan wane ne na Ali Allah ya kara masa yadda. Maganan halibanci za mu zo kan kamar yadda na faɗa. Wannan halka ce ta yi ba mamaki wanda suke biyu da mu wasa wasa haka. Ɗauke mu kamar halka guda goma. wajen bayyana wa duniya wane ne sai na ali allah ya kara masa yadda amin amin amin zan fara da wata kalma da ka fara da ita lokacin da kake faɗa kake cewa a rasulu na'am mutane sun san ko ne ma'anar rasulun dinnan oh ashe ji jin shehu. <laughs> ina jin ka wariyar shehu na wannan kalma ta rasulun na'am shehu na idan mutane suka lura za su ga tana da abin da ake ce mata don amma guda biyu ta nuni. Na'am, na'am. To, shi wannan kalmi ne don a wajen malaman larabci idan aka samu abu su shi malaman nahun su suna ce masa abin da yake na kira. Hmm. Ita kuma kalmar an na kira tufin lura tana ɗaukar ma'anoni da dama amma zan kawo guda biyu kawai. Shehu akan ce an nakiratu da ma'anan abin da yake gairu mu'arraf abin da ba a san shi ba sannan akan ce an nakiratu da ma'anan at-tadbiru canza abu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala aka biyar na na Bilkis a cikin suratul Naml Allah yake kala nakiru laha arshaha shi shi yasa Ibn Malik cikin alfiqi sai yake fada yake ta nakiratu qabilu al mu'assira wa waqi'un muki'a ma da hujira idan an ce na kira sunan da yake zuwa da ne in an sa masa alif galam sai ya masa tasirin da inda ba a san abu ba da kasa in ka ce rajulu wani mutum da ba a san shi ba amma da ka ce rajulu to wannan sanya alif galam din yana nuna mutumin sananne ne hmm. haka in ka ce rasulu a ka'idar su malaman na hau wannan annabin ba a san shi ba idan kana so a gane shi to sai ka sa alif da lam sai a ce ar-rasulu amma a wajen su kuma malamin daga. za ka gaba haka abin yake ba hmm. ba da wanda aka sa masa tunani ba ne ya zamanto abin ba sananne ba ne misali in ka fara karatu a cikin alkur'ani farkon abin da za ka fara cin karo da shi a suratul baqara shi da alif lam Allah zai ce maka zalikal kitabu kaga alkitabu da alif da lam da aka sa masa alif da lam din an san cewa littafin sananne ne saboda alif da lam okay saboda alif da din nan ka alkitabu na'am wannan ya nuna cewa wannan littafin sananne ne kowa ya san shi na'am la raiba fi hudan lil muttaqina idan ka ci gaba da tafiya hmm. a cikin dai ita wannan sura din suratul baqara na'am shehu haka za ka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana hmm. sai ya ce walan ma ja a hun kitabu hmm. lokacin da wani littafi ya zo musu kaga nan wajen sai aka kawo shi kitabu babu alifin da lam tanwini ne hmm. a wajen malaman nahu ka'idar su wannan ya kamata ya zamanto ba a san shi ba amma a wajen malaman balaga bai yi wa a ce wannan littafin ba a san shi ba to menene dalilin da yasa a can wajen aka kawo shi da alif dalam ilimi can wajen aka kawo shi babu alif dalam akwai dalili shehu kake Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi ne a nan wajen ya ce walan ma ja a wani kitabu yayin da wani littafi ya zo musu hmm. nan a nan wajen suna ce masa na kira ce littafi hmm. wato a nuna cewa yayin da wani littafi ya zo daga wajen Allah da wata daraja ta musamman wanda duk duniya babu irin wannan littafin. To haka za ka ga kalman ar-rasulu eh. Allah ya yi amfani da ita guri biyu a cikin Alkur'ani da ma'anan nida'u takrimi kira na girmamawa a suratul Ma'ida hmm. ya ce ya ayyu ar-rasulu la yahzuka alladhina yusari'una fil kufri kaga ar-rasulu akwai alif da lam an san annahu sannan haka Allah zai ce ya ayyuhar rasulu bal duk ma unzira ilayka min rabbika kaga ar-rasul an san annabi eh amma idan ka bi cikin alqur'ani gurare da yawa zaka ga Allah yana kawo shi na kira misali in ka tafi surata ali imran Allah zai ce wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina mm. ku tuna lokacin da Allah ya dauki alkawari da annabawa lama atiyakum min kitabin wa hikmatin na'am ya Allah ya ba su littafi da bayanin littafin hmm. sai yake sun ya a kuma rasulu kaga wannan manzo zai zo musu wannan manzan da zai zo musu ba wai ba a san shi ba ne a kawo shi na kira a nan wajen a ce rasulun hmm. dan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa wani annabi ne zai zo mai wata daraja ta musamman a wajen Allah Shehu. Duniya ba ta taɓa ganin annabi mai daraja kamar sa ba. Na'am, na'am. Wannan shi ne dalilin da haka wannan kalmar da kake faɗa na rasulun. Na'am shehu. Aminu. Na'am. Shi ne nakara shi da kake ka sa masa tanwini. Na'am. Shi ne yana nufin wani manzo da wata daraja ta musamman a wajen Allah wanda duk duniya babu wanda yake da irin wannan matsayin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wow! jama'a shehu ya kuna zuwa kuma wallahi shehu shehu wasa da suna da wuya ya yi ma zuku zuku bayani wallahi zuku ma ya kasa ganewa wato shehu kana nufin aka ce rasul da ar-rasul da rasulun kuma nan su daban-daban kenan wa shehu Ranarsu daban-daban. Wancan an an alif da lam ana nuna maka annabin sanin da inda an san shi. Amma idan aka kawo shi na kira eh. ana so a faɗa a maka yana da wani irin matsayi da daraja a wajen Allah wanda ba daidai yake da ragowar mutane ba ko a cikin manzanni ma. Shi yasa kaga alfazazi yana cewa a fi rusuli In za a cikin manzanni na Allah ma man bil hashimi yushabbahu hmm. wane ne wanda ya isa a kamanta shi da ɗan kabilan nan ta banu hashim babu shi ba wai cikin gama garin mutane ba ba wai cikin annabawa ba a cikin manzanni ma sai ce man bil hashimi yushabbahu hmm. wane ne wanda ya isa a kamanta shi da ɗan kabilan nan ta banu hashim babu shi don ka taba alqur'ani kana ta yawo haka zaka yi ta gani Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa ka tafi za ka ga annabi isa lokacin da ya ce in ƙara isa bin maryam ya bani isra'ila ga sai ce inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya ina gaggata abin da ke gabana min at-taurati na at-taura sai ya ce wa mubashiran sannan ina mai bushara haka ne haka ne rasulin rasulin kaga da wani manzo na'am na'am rasulin bai ce wa mubashiran bil rasuli ba na'am yana faɗa wa duniya yana faɗa musu akwai wani annabi da zai zo na'am wanda yake da daraja ta musamman a wajen Allah wanda ba wanda yake da irin wannan daraja mm. ya ati min ba'd ismuhu yace zai zo bayana ismuhu ahmad kaga inda ba a san shi ba bari faɗi sunansa bai ce ismuhu ahmad haka dai gaskiya ne wallahi gaskiya ne sunansa ahmad na'am wannan shi ne Allah ka ji kan alfaza zai yake faɗa yake cewa bihi hadama Allahu al wa haddahu hmm. da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne Allah karya banna sannan ya rugurguza ka wa bil'auni auni wa ta'yili minhu amaddahu mhm. sannan amaddahu Allah ya karfafa annabi mhm. bil'auni da ce mako wa da karfafawa minhu daga wajen shi Allah subhanahu wa ta'ala sai ce sallu alaihi ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun lahu minhu riddahu wato za a ba ku kyauta daga wajen Allah ga duk wanda ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce sawabi lada na wa iyakum da ku zai tabbata ne alallahi ga Allah wahdahu shi shi kadai subhanahu wa ta'ala sannan ce, wa inna lallai mu dinnan lanarju tikfahu muna fatan samun ninki da ninkin sa hmm, yau mai yi ba a ranar da za a ainihin wato tayar da mu da ya gama sai ce tabaraka rabbu hmm. wato albarka ya tabbata ga Allah da ammana ya game mu mhm. bihi ba'ihi da kyautarsa wa ahada ilaina sannan Allah ibayar da kyauta zuwa gare mu ta mai ta rahmatan rahmarsa min sama'i hmm. daga ainihin wato sa. daga sama Allah subhanahu wa ta'ala da ainihin wato yi mana ainihin wato kyautarsa da haka sai yake cewa kamar yadda Allah ya faɗa yake wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna sai yake rasulan wannan kyautar da Allah ya turo mana ta hanyar manzon Allah sai yake shi rasulan wani irin manzo na musamman shafa'a wanda iwarkar da addu'a ana cututtukan mu bi da wa'ihi da maganin da ya zo da shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ce jazallahu khairan nasi Allah ka sakawa mafi alherin mutane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khaira jazaihi mafi alherin sakamakonsa sai ce fa'aka rubu hadifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alwaruhu haskensa ta taballalu har yanzu gashi tana ci gaba da haskaka duniya tana karantar da mutane hmm. sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ah, na biyu kayi magana akan abin da ya shafi malamai to ni dai daga yau ni ba malami ba ne ni ɗaya ne daga cikin ɗaliban karatu amma na san akwai wanda suke mana kyakkyawan zato suke ɗauka cewa mu malamai ne to muna fatan Allah ka sa mu zama malaman amin amma da nake yi dan jiya a shafin mu ina karatu na ga wani yana faɗin cewa duk lokacin da aka zage ni sai an yi rikici da shi don Allah ya daina rikici idan an zage ni ya bari in an zage addini a rikici da shi masha Allah masha Allah saboda haka daga yau duk wani wanda yake goyon ba mu akan platform din nan kada wanda ya tsara hawa ni zagi in bi sunnar manzon Allah yake wakilta ya yi hakuri in wani ya yi zagi to ka mayar masa da zagin da wannan shine roƙon da muke yi a bari mu tafi kan abin da muka fara magana a kan sa wane ne sai na ali Allah ya kara masa yadda amin za mu zo kan maganin khalifanci mun faɗi littattafai da suka tabbatar da falalar sayyidina ali Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yadda a satin da ya wuce mun yi magana cewa sayyidina ali ya faɗa da bakinsa kuma asalin ya inganta tsakanin littattafanmu na sunna da littattafan shi'a ya ce la yuhibbuni aqwamun hatta yadkhulu an-nar fiyya wa la yuhibbu qaumun hatta yadkhulu an-nar fi wasu mutane za su kini saboda kina sai sun shiga wuta wasu mutane za su yi da'awar suna saboda soyayya ta sai sun shiga wuta kuma in ji sai na ali wanda wannan kuma yana tabbatuwa a aikace ana kallon haka bangarorin guda biyu kin sai da na ali matsala ne sannan kuma wato wuce gona da iri shi ma akan sai da na ali matsala ne mun wannan al'umma ta musulmi al'umma ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mata suna wasatan al'umma wasafiya ko tsakiya Isa yana ganin za ka manta ba sarki cikin ɗaya daga cikin program da muka fara akwai farko akwai wanda muka magana akan girmama annabi ba tare da wuce gona da iri ba ko kasa gona da iri. Na'am eh mun magana haka haka ne. To ita wannan al'ummar da kake gani Allah ya ce mata ta fi kowace ne saboda tana tsakiya ne tsakanin addinin Kiristanci da addinin Yahudanci. Mm-hmm. To duk al'amura na addini za ka ga cewa Allah yana so mu zaman to tsaka tsakiya. Ba a buƙatar zafi yawa ba a buƙatar sakaci yawa. Wannan yasa za ka ga hatta wajen ciyarwa idan za ka ciyar da iyalinka Allah ya sa maka ka'ida cewa wallazina idza anfaqu sifa ya faɗa ta bayan Allah masu rahama yace wa ibadun rahman su bayan Allah mai rahama su ne wa'inda allazina na alal ardi haunan wanda suke tafiya a doron ƙasa da sauki mhm. babu girman kai babu ainihin wato takama babu nutse isa wannan abin da Allah ya fara da shi ya kawo kalman ibadu ya kawo sunan sana'ar rahamanu ya jingina malamai suka ce dalili ne abin da Allah zai faɗa daga duk wanda ya siffanci da su sai Allah ya yi masa rahama duniya da lahira shi yasa ya ce wa ibadun rahman ai akwai sunan Allah Allah wanda mun ce shine sunan da yafi kowane suna amma Allah bai ce wa ibadullahi ba anan wani sai ce wa ibadur rahman ah, kaga ya faɗi cewa allazina yamshuna alal ardi hawlan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama wanda suke tafiya babu nuna ijiji da da isa sannan idan wani jahili yi masa magana banza ba sa mayar masa da magana banza irin wacce ya musu sannan Allah ya faɗi sifa ta biyu yace wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wanda suke kwana suna ma Allah sujjada da kuma wato tsayewa an faɗi sujjada da tsayewa ne amma ana nufin sallah da baki ɗayanta domin a wajen malaman lugar larabci akwai abin da suke ce masa alaƙin jizgi ma a irada kulli a faɗi wani ɓangare na abu amma cikansa ake nufi sannan wallazi ne ya kunu na rabbana su fi fa'anna azaba jahannam wa'inda suke addu'a suna cewa Allah ka kantar mana da azabar jahannama inna halin ne azabar ta kana garama ya kasance wato tana da jimkar mutum kwaran da wasu Allah ka tsare ne inna hasaratu mustaqatan wa muqama sannan Allah ya ce wallabina idan anfaqu kaga su ne wa'anda idan za su ciyar lam yusrifu wa lam yaqturu ba sa israfi bayar abun ne yawa a bayan ayi banna da shi har ya wuce yadda ake bukata sannan walam yaqturu ba sa yin kullu misali matarka za ka ba ta kuɗin da za ta yi muku abinci a ce 100 dollars ne ya kamata a ce kai ka ci abincin da kai da ita da wannan suke tare da kusa a je a yi abincin dala 200 hundred dollars kaga daga karshe idan kun ci abin da za ku ci abin da ya rage in ba wanda yake da bukata watsar da shi za a yi a'a musulunci bai yadda da haka ba sannan musulunci bai yadda ba idan a ka'idar abin da zai ishe ka hundred dollars ne dala ɗari ne sannan ka kawo 80 dollars ko 70 ka bata hmm. ita ka san yadda za a yi a musulunci bai yadda da wannan ba sufa ta masu imani shine na idan an faɗo lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika wa ma Allah yake tsakanin wancan wuce gona da irin da sakacin nan suke tsayawa shi yasa Allah ya dora annabi akan wannan ka'idar a suratul Isra'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa masa ya yace wa in ma tu'ridanna anhu tiba'a rahmatin min rabbika tarjuha wa qul lahum qawlan maysura ce wala taj'al yadaka kada ka sanya hannayenka maghlulatan ila ulika wala tabsutaha kullun basti fataqa'uda maluman ma'sura sarki addinin musulunci bai yadda ba yau idan kana da dala miliyan ɗaya ka kwashe ta ka raba ma kowa kai ka dawo ka zauna haka na'am addini bai da haka ba bai yadda da haka ba shi yasa Allah ya ce annabi wala tabi aliyalaka magalulatan ila umkika hmm. wala hakun tabsutaha kullal basti fataqa'uda maluman mahasura. sannan bai yadda ba kana da kuɗin da ya kamata ka taimaki mutane kuma ka kama kuɗin ka riƙe hmm. kaga saboda wasaɗiya tsakiya da ake so al'umman musulmi ka zauna wajen addini shi yasa kullum na faɗa mutane mu gane bambanci tsakanin na gaji addini ni an haife ni babana musulmi ne mamata musulmi ne da kuma na karanta addini suna da bambanci suna da bambanci da haka akan wannan ne kaga Allah yana ta kira yana ce mana ya ahlul kitabi la tagulu fi dinikum ya ku ahlul kitabi kada ku wuce gona da iri hmm. wala ta kulu ana Allah illa al ku faɗi maganar da ta shafi Allah sai ta gaskiya sai ce innamal masihu Isa ibn Maryam wa kalimatuhu alqa ila Maryama wa ruhun minhu da wajibi duk musulmi ya so sayyidina Ali amma a ajiye sayyidina Ali matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi ba tare da tafridi ba sakaci sannan ba tare da al-ifrad ba wuce gona da iri wanda wannan na buga misali na aikace ba wai magana ba ce ciwuri a karatu a practical satin da ya wuce mutane sun ji maganganun da ake faɗa a kan sai da la'ari cewa matsayinsa ya fi dukkan matsayin annabawa ga musulmin keke kuma ba zai da wannan karatun ba mhm. yawa mu da muke rike da ƙwararrani da sunnar annabi ba za mu taɓa yadda da wannan karatun ba kuma ko me da aka faɗa ka dade ka faɗa ba wannan matsalar ka ce dan addinin ba ka bane ba kai muke yawa baka da ikon ka tashi mu kai da misali mm. sai dai a wajen su ɗan shi'a din ne abin zai baka mamaki yanzu yin akwai wanda yake jina a cikinsu mm. akwai wanda karamin littafi da suke da shi ana ce masa nurul ashikina shi wannan littafin na nurul ashikina littafi ne na addu'o'i a ciki zaka ga ana karantawa akwai maganan cewa Allah ka Allahumma an awwala zalimin Allah ka tsine wa farkon azzalimi duk dan shi an da hayo wannan kan platform din nan yau in ya shigo za mu tambaye shi waye al-awwal zalimin zaka da an ce da sani da salisu da rabi'u haka suke faɗa suna nufin program azzalimi shine sai da na abubakar sani shine umar hmm. salisu shine usman to abin da zai baka mamaki wannan fa yana rubuci cikin wannan dan karamin littafi ne na addu'o'i da suke karantawa abin da Allah ya faɗa wa annabi a suratul gashiya ya ce masa fadakir inda ma anta mudakkir kai wa'azi kai wa'azi Allah ya saka wannan kaga a lokacin a makka ne lasta alaihim bi musaitir ba za ka tilasta kowa ba illa man tawalla wanda ya baya wa kafara ya kafirce ma Allah to a lokacin ne sai yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar sai Allah ya masa azaba mafi girma sai ce inna alaina iyabahu halittu wajen mu za su dawo kuma inna alaina hisabahum sannan mu za mu musu hisabi ka tambaye su sai suna karanta cewa wai iyabul khalqi ilaykum wai halittu za su koma wajen al'umma ne a shari'a ne ba wajen Allah ba hmm. sannan hisabul khalqi inda kum wai hisabun halitta ba Allah ba ne a imma ne nasi wannan fa yana fa rubuta cikin littattafansa ba na'am Allah ya ce summa inna alaina iyabahum halitta wajen mu za ta dawo sannan summa alaina hisabahum mu ne za mu musu hisabi summa inna alaina iyabahum ثم إن إلينا إجابهم ثم إن علينا حسابهم sai suka ce iyabul khalqi ilaykum halittu za su kuma wajen a'imma itne a shari'a daga kan sai da na ali al-imam al-mahdi al-munsadar sannan kuma suka ce hisabun halittu zai kuma wajen su ne ba wajen ba Allah bane zai hisabi so ne lafi tabi kaga mu ba za mu yadda da wannan karatun ba da haka duk duniya ta ji kyau kuma sharifi in wani wanda zai zo da wani karatu da ce a ɗauki matsayin duk Allah a ba wani ji yadda kake son shi kake girmama shi kake kaunar shi ji yadda za mu rikici da kai ji yadda za mu rigima da kai sai mun yi hmm. bala ba za mu taɓa miƙa maka wuya ba kuma in dai kan wannan ne da aka ga a kan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari a suratul naml tsakanin annabi salihu da mutanensa dangane da kace nace da ya faru Allah ya ce wani kada arsalna ila da akahum salihan mun aika annabi salihu zuwa ga dan uwansu samudawa da ya je ce musu ani ibudullah ku bauta wa Allah kar ku hada shi da kowa yana fadar haka fa idan mun fariqa ne yake su sai da gari ya dare gida biyu an shiga rigima an shiga gaddama wanda ko wanda suke ganin in ya kamata a bauta wa Allah kai tsaye kar a haɗa shi da kowa wanda suke ganin a'a ya kamata a yi bibi kamar yadda ake ba da labarin wanda babba ya yi laifi an kai shi wajen wasu wani kai wani ya yi laifi ba da wani sarki suka kama shi suna dukan kansa yana cewa ya tuba ya bi Allah ya bi manzon Allah ya bi mai gari suna cewa to har yanzu da sauran ka baka gama cin duka ba ka tsaya biye biye wai da sauran shi sai tsaya biye biye tunda sai ya sai ya sai ya ji duniya maimakon kwanye ce kawai ya tuba ya bi mai gari sai ya tsaya yana cewa ya ba Allah ya ba Allah a a biye biye kenan wai wai wai wannan biye biye kenan <laughs> Allah ba gani na amshe wannan ne. da aka sai na Ali babban mutum ne a wajen Allah yana da matsayi yana da girma duka ahalin sunnan duniya sun haɗu sun yi ijma'i gurin girma matsayi na Ali amma ba za mu yarda mu bi sai na Ali ba mu girmama shi mu ɗauki matsayin da ba na shi ba mu bashi hmm. wannan shi ne a matan da sun na ali ya aura Allah ya ƙara masa yadda akwai fatima tu binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai fatima yar annabi muhammad mhm. sannan mata ta biyu akwai umama tu binta abin as akwai umama wa ummuha mahaifiyarta ita ce zainab binta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zainab yar manzon Allah zawajaha ba'da wafati ha ya aure ta bayan yar uwar mahaifiyarta ta rasu shauyan kuri shauyan kuri kamin ka eh. gaba ya aure jikan manzo Allah kuma banda eh. ba mu gane ba mutu binta binta abil as eh. mahaifiyarta Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ah, shauyan kuri mun confuse na gawo wato banda banda ƴaƴan eh, eh, eh, sunanta na na Fadima annabi sallallahu alaihi yana yana da jikoki wani wuri kuma daban kenan a kwarai yana da ƴaƴa ai ba na na Fatima bace kawai yarsa wanda yazo ya ce na na Fatima ce kawai yarsa ai karyata Qur'ani ya karyata ne mun san so bakwai ne amma ba mu ji kun san kamar duka sun mutu amma sau da Allah karfe da mu sosai ba mu taba ji ba ba mu taba ji ba rayuwar mu amma mutu binta amil As eh ita umama yar abil as na'am abil as ibn rabi yana cikin mutanen da annabi ya dauki aure ya basu okay ko ta haifi ya mahaifiyarta ita ce zainab yar manzon Allah na'am ka lura wow na'am kuma wallahi ni ne ban taba ji ba gaskiya Allah ban taba ji ba na'am ba ka taba ji ba wasu ina da shuwa akwai yan waye na da yawa da yawa kan nan ba su ji ba ina da shuwa akwai imamatu binta abil as imama yar abil as abil as zan zo in yi bayani a nan gaba na abshir yana cikin wanda suka yi suru wow wow ina yar manzon Allah eh. mahaifiyarta ita ce zainab biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aure ta bayan rasuwar yar uwar mahaifiyarta ita ce na na Fatima hmm. to da in muna karatu a hankali zaka fahimci duk gaban da ake so a zo a kulla tsakanin al'ummar musulmi zaka fahimci wannan abin sharri ne wasu ne suka kullo shi hmm. sannan akwai kawalatu binta abi kawalatu binta Ja'far bin Qais ita ce mata ta uku da sai na Ali ya aura to Allah kiyaye kare ga mutane da yawa da ta wa nan ga wai farko su ma ashe ba ni kan ne koyi su ma wai farkon jin su kenan wai farko da yawa wai farkon jin su kenan mun ga jama'a kun ga amfanin malluma da nake faɗi ko kun ga kun gani ko amfanin malluma kenan da yawa nan wai ba su taba ji ba su ma shawo bismillah akwai laila masu mas'udin ita ce mata ta hudu akwai ummul banina bintu hizamin ita ce mata ta biyar da sirina Aliya a aura akwai asma'u bintu kumaisun ita ce mata ta shida akwai as-sahaba'u bintu rabi'a ita ce mata ta bakwai akwai ummu sa'id bintu urwa ita ce mata ta takwas wayannan matan eh kada wani ya ji an lissafo su ya ɗauki fahimta cewa ya halatta a auri mata sama da a'a ba wai ya aure su lokaci ɗaya ba ne idan wannan ta rasu ya auri wata ita daina na fatima zan zo zan yi bayani har manzon Allah ya bar duniya ba ta taɓa zama da kowa ba sai sai na ali to wannan yasa bayan na na fatima ta bar duniya kuma in baka mantawa wata shida da yan kwanaki ke wannan ya ba sai na ali daman auren wasu matan wannan yasa sai na ali yake da 'ya'ya da yawa daga ɓangaren wasu matan waɗanda ba 'ya'yan na na fatima ba ne domin mm. muna ganin cewa in dai ana kaunar sayyidina ali da gaske duk ɗan da sayyidina ali ya haifa yana da alaƙa da shi jininsa ne ko bai fito daga gidan fatima ba to ɗan sayyidina ali ne yana da alaƙa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa in kana ɗan na na fatima ya fi matsayi da daraja akan wanda ya zama ɗan sayyidina ali ne ba ɗan na fatima ba wani abu da zai ba masu saurari wata mamaki khalifofi guda uku abubakar mai sabri da kuma umarul faruk da usman al amfan suna cikin mutanen da suna aliyan alizuwaji min fatima da suka fara zaburar da na ali cewa ya auri na fatima wa yusahimunahu fi jihadihi sannan suka taimake shi wajen shiri yadda zai auren wannan ga shaida daga bakinsa a tafi littafin amal na tusi a shafi na talatin da tara da biharun anwar na majalisi shafi na casa'in da uku mujalladi na arba'in da hudu da uku sai na ali yana faɗa yana cewa ina zaune a tashi abubakar min umar sai abubakar da umar suka zama fatsala suka ce lau a teta rasulullahi fa ta lahu fatima ina ma da zai ka wajen annabi ka faɗa mai cewa kana son ka auri na, na fatima hmm. na alin nan da suka ba shi shawara ya tashi ya je ya same shi yace da na samu manzon Allah sai manzon Allah ya ce min in talki il'ana fa bik ku tashi je ka siyar da wannan sulkin naka wa a ne bisan bane idan ka siyar da wannan sulkin naka ka zo min da kudin hatta uhayya alaka wa libnati fatima har sai na shirya muku da yata fatima ma yuslihu kuma abinda zai dace da ku na kayan auren da za a yi qala aliyu ali bin abi talib yace fantalaqtu sai na tashi wa bikitu sai na je na sayar da shi bi arba'i mi'atin bi arba'i mi'ati dirhamin sunjin Ya je sayar da shi wajen dirhami hudu wanda ya sai dirha ya sai wannan sulkin da annabi ya ce sai da na ali ya je ya siya. Shi ne usman dan affan ya ce falamma da rahima lokacin da na karɓi wannan dirhamomin minhu daga na Usman wa da dir'a minni shi kuma na Usman ya karɓi sulke daga gurina yanzu kaman wannan hansa ɗin ka je zaka sayarwa da mutum kun yi finiki ya ce maka 100 dollars ka ce eh kaga ya ɗauki wato 100 dollars ya baka hmm. kai kuma ka ɗauki waya ka bashi ciniki ya kullu domin kalmar alistira ufin luga dama yana da alaƙa da almubadalatu ne ka ba da wani abu a baka wani abu shi yasa zaka ga Allah yana cewa ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda wayannan su ne wanda suka yi musanyar bata da shiriya suka miƙa bata da shiriya suka karɓo bata to kaga ya bashi sun yi ciniki shi kuma ya karɓa ciniki ya karɓi to sai tafi da na usman sai ce a alasta aura bijir iminka yanzu tun da na baka mun yi ciniki yanzu ba ni na cancanci wannan silken ba wa an ta'awala bi tarahim min kai kuma yanzu kai ka cancanci kuɗi to bala sai a sai na aliyati eh, haka ne sai-sai da عثمان يسي فإن الجر فإن الجرأة هدية مني ileka. sai dawo masa da sulkin sai ce to ga sulkan nan na ba shi ka a matsayin kyauta Kafin sai da mu yake sarki bayan sun yi ciniki ciniki ya kullu sai da na ali ya riga ya karɓi wannan dirhamin a matsayin ya siyar da sulkin sai sai da na usman ya dawo masa da sulkin ya ce ka haɗa da kudin da sulkin ka tafi da su ni na baka kyauta ya ce fa a kastu dir'a raya rayu masu na karɓi wannan sulkin da dirhamomi. wa bintu ila rasulullahi sai na fuskanto wajen manzon Allah fa ta tubdir a wadda rahima bayna yadayhi hmm. sai na aje wa annabi wannan sulkin sannan sai annabi ya ga wannan dirhamomin ya ga wannan kudin wa akhbartu hu bima kana min amr usman na bashi labari abin da ya faru tsakanina da usman da anahu bi khairin sai annabi ya masa addu'a ta alheri wa qabala rasulullahi sabdatan annabi ya karbi wannan dirhamin min min min min min al-darahim wada'a bi Abubakar ya kira Abubakar fa dafa'a ilayhi sai ya dauki wannan dirhamomin ya bashi wa qala yace ya Abubakar ikhtari bi hadhihi ad-darahim libnati ma yasluhu laha fi baiti fi fi baitiha yace ga wannan dirham ko mu kai dace da yata na na Fatima abinda za a shirya mata na kayan aure wannan fa yana cikin umma na irbili a shafi na ɗari uku da sittin da tara da kuma anwar mujalladi na arba'in da hudu shafi na ɗari da talatin da aka gama wannan kaga suka ba shi shawara aka tafi wajen sai na usman ga mu wanda ya bayar yanzu wanda annabi ya tura ya je ya siyo kayan da za a shirya yadda za a yi kar aure shine sai da na abubakar ana anasin anas dan ku yake cewa sai manzon Allah yake mun in talik tashi fada uli ababakar ne umar da usman bayan da sai na abubakar ya je siyo kaya to wata rana sai ana zaune sai anas annabi yake tashi je ka kira mun abubakar ka kira mun umar ka kira mun usman ka kira ali ka kira ana ka kira zubai wa bi adadin min al-ansar da wani adadi daga cikin mutanen madina Anas dan Malik yace fa da fa da'awtuhum da sai na je nace ku zo annabi yana kiran ku lamma aka zo majalisa mu lokacin da kowa ya samu guri ya zauna sai قال سيتي إني أشهدكم أني قد تزوجت فاطمة a علي على أربعمائة min min Ya yace ku zama shaida ku zauna na kira ku ne dan ina so ku zama shaida na ɗauki ta Fatima ma aura ta ga Sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda amin amin wannan ya sake zuwa cikin kashful gumma a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da takwas da biharin alwa shafi na ɗari da tara mujalladi na arba'in da ainihin wato kudu to mu tafi littafin yanzu mun ji cewa ga matan da sai da na Ali aura ko adadin su to kaga shau kamin mu eh. kamin mu wuce wurin ya hakuri shau inda aka permit na eh, tambaya ne wato shau ma ya ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam mun san guda bakwai ne sannan eh. sayyidina ali ya aure daya na na fadima sannan sayyidina umar sayyidina usman shi ma ya aure biyu eh wato shau su dukan sun kai aure amma akwai da nace wai inda wai da je wanda ya ba sai na Usman bin Bika suka rasu shi mace wai da akwai wani da na tsara maka to akwai wani eh, ne amma wannan wannan wannan hadisin malamai suna da ta cewa akan isnadin sa wajen inganci da yake nan to amma ban san me kake so ka ce eh, wato annabi na da yaran mata da wani ba ya taba aura don magana ga wallahi shehu kamin gafara ai idan idan ka tashi qur'ani zaka tafi na'am shehu na zai baka amsa Allah da ya tashi zai kira cewa ya ayu annabi kulli azwajika ka faɗa wa matanka yanzu kalmar azwaj akwai wanda yake fassara shi ce mata ɗaya ce a'a mata ne ko mata haka ne sai Allah ya ce wa banatika ka faɗa wa ƴaƴanka idan annabi ya ɗaya ya ce duk ɗalibin da ya karatu islamiyya ya san an ce bintu da yake nan eh. Bintani biyu kenan. nan Idan an ce banat ya'ya da yawa kenan. Kuma in munasaba ta kama duk inda kalmar wato albanati ta zo a ƙwar'ani zan iya jirge shi. Akwai wasu sunaye. Wato waɗanda a ƙwar'ani suke zuwa da mutuladinsu ɗayensu Da musannansu da jam'in su wa'annan ana iya amfani da su daga duk wanda ya shigo zai ganganci a wannan bangaren sai na iya tambaye shi akwai sunayen guda biyar guda goma sha biyar zuwa sha shida a ƙwarƙani su ne ya halatta amfani da kana iya amfani da mufuladin su ya ɗauki ma'anar jam'i zan tambaye ka cewa kalman albanatu hmm. yana daga ciki haka idan ƙur'ani ya ce wa banatika da ƴaƴan mata wani ya zo ya ce yar annabi ƙwaya ya ce Allah bai ce kulli azwajika wa bunatika da yarka hmm. kaga inda Allah ya ce na cika da yarka ta yanzu ya tabbata cewa yar annabi kwaya ɗin ce mace na'am na'am na'am shehu amma Allah ya ce na cika da ƴaƴanka mata wannan ya nuna yar annabi ba kwaya ɗin ba ce ta kwaya ɗin ce Allah ba zai ce wa cika ba na'am shehu na'am shehu na'am shehu na'am wannan shine saboda haka Qur'ani kaga ya tabbatar da cewa annabi ba ya ɗaya yake da ita ba. Eh, sannan shau annabi tun yana duniya yana da jikoki ya san yana da jiba ba Hassan da Husaini kaɗai ba ne. Annabi na da jikoki. Ba al'imamu Hassan da Husaini ba ne kaɗai. Na'am, na'am, na'am, na'am, na'am. wallah shi mun gode mun gode ba mu taba jin wanga ba mun gode sosai ba al-imamu Hassan bane kadai na'am shehu da al-imamu Husaini kadai na'am shehu sannan ita kanta na na fatan mu bayani zai zo ba al-imamu Hassan da Husaini bane kadai ƴaƴan da ta haifa na fatan mu ta haifa ƴaƴa kusan biyar ne ba wow oh! to shehu muna jin ta Allah ya taimaki shehu kwarai na'am Allah ya taimaki shehu na'am bayani ne zo sarki sai na ce maka wannan karatun da kake garewa wasa wasa zai iya ɗaukar wataƙila alka goma a hankali a hankali muna so ne mutane har sai sun gane inda aka fi da inda za a amma shehu shirin tare an ɗauki sai da hassan da husaini kaɗai shi aka ɓoye sauran ya'ya da jikoki annabi kenan in dai haka ne in dai haka ne don su na'am shehu na ka gane na'am shehu to cikin matan da sai na Ali aura mun faɗa mun ce akwai na na Fatima. Al-Imam Zahabi ya kawo tarjama ta a cikin Sura Alamin Nubala a mujalladi na wato uku shafi na ɗari hudu da sha biyar ya kawo tarjama ta a tarjama ta ɗari da sha hudu. Ka kalla ka gani da al-Imam Zahabi ya zai magana kan na Fatima sai ya ce Fatima ta bin Rasulullahi. Fatima ƴar manzon Allah. bai ma ce mata radiyallahu anha ba ce mata alaihi salam sai ya ce sanyi da su nisa da shugaban matan duniya fi zamani ha a zamaninta sai ya ce albida atun nabawiya mm. wacce take tsoka ce ta jikin annabi muhammad wal jihatul mustafawiyya wacce take fuska ce ta annabi muhammad Sai ce ummu abiha bintu sayyid na khalqi ita ake mata alkunya ana ce mata ummu abiya yar shugaban halitta wane ne shugaban halittar nan abdul qasim muhammad bin abdullahi bin abdul bin hashim bin Abdulmanaf, manaf al qurayshiyatu al hashimiyatu wa ummu ka duba irin wannan takin irin wannan takin su ce ba qurayshiya ba hashimiya ummul hasanaini hmm. ma'aikiyar al imam hasan da husaini mawliduha qabla al-ba'thi ko qabla al-mab'athi bi qalilin an haife ta a garin makka kafin Allah ya aiko annabi da kaɗan wa tazawwajaha al-imam ali bin abi talib fi al-qa'da aw baylahu min sanati da ba'da waqa'at badr bayan yakin badr aka yi wannan yakin dan ba a makka ya aure ta ba a ainihin wato madina ya aure ta وقال ابن عبد البر ايش دخل بعد وقعة عود فولدت له الحسن والحسين ومنهسين وام كلثوم وزينب هذه ائنا انا فاطمه نعم نعم تنا ده حسن تنا ده حسيني akwai muhusin akwai ummu kulsum akwai ya aure diyar sai ali sayyidina umar ya aiki ya auri yar sayyidina ali yar da na fatima ta aura ashe akwai soyayya tsakanin wanga sabai kenan shehu to ai abin da ke faruwa sarki mutane ne ba sa karanta Kur'ani sai ta qur'ani Kur'ani. misali idan kana karanta Kur'ani kai ta Kur'ani, abin da Allah ya faɗa ai na ga a suratul fatihi eh shehu a ƙarshen surar mai Allah ya faɗa sai waye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am annabi Muhammad ɗan saƙo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, na'am. An haka ya faɗa. Na'am shehu, na'am. Kada Muhammadun Rasulullah annabi Muhammad ɗan saƙo ne daga wajen Allah subhanahu. Shi da saƙo mun sai na Ali sai na Umar sai na Mugar. Soyayya na tsakanin su ke dai. Shi da wani tattabi sun je sun yi fada an karya gidan da na fatima an yi eh. to which wanda ya wuri diyan sai na ali ne sai kun malam na damun malam wanda ya wuri diyan sai na ali ya za ce ya zo ya karya gidan sai na ali no no no jama'a ya kamata sai di abdalla zaki muna maka sanda zuwa muna maka sanda zuwa sai da abdalla zaki ah. wanda ya zo ya aure diyan sai na ali ya kuma ce wai ya zo jama'a eh, gaskiya <laughs> alhamdulillah mun samu malam bak alhamdulillah mun samu malam ya dawo jama'a don Allah mu share wanga program da ya very important malam na mana karatu da yake da muhimmanci sosai to bismillah shayuna To za mu ga cewa inda muna karanta Qur'ani da tadabburi za mu ga Allah yana faɗa yana cewa Muhammadun Rasulullah. Annabi Muhammad ɗan sako ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce na ma'ahu waɗanda suke tare da annabin nan. Kaga ashidda wa alal suna tsananta wa kafirai. Sai ya ce ruhama'u bainahum suna da tausayi tsakaninsu. Kaga ruhama'u bainahum suna da tausayi tsakaninsu to wanda suke tare da annabi kuma ya haɗa ɓangarori guda biyu ne akwai ɓangare na ahalul baiti wanda suke da alaƙa da gidan annabi sannan akwai ɓangare na sahabbai sai Allah ya ce rahama bainahu suna da tausayi tsakaninsu wayannan mutanen maganar da suke faɗa inda da gaske sun yarda da Qur'ani da inda Allah zai ce maka wayannan mutanen suna da tausayi tsakanin su sannan wani yanzu yana baka wata takuniya cewa ai da wane da wane an yi kaza wane ya mu wane kaza farko ya kamata ka fara duba tukunna tabbatuwar abin da ya faɗa maka na biyu ka sake komawa ka gani shin abin da ya faɗa maka ma'anarsa haka take ko wani da ya ya bashi muguwar ma'ana don ya cimma manufarsa hmm. in ka manta ba na sha magana na ce akwai bambanci tsakanin kiyayya da sabani, babu da alaƙa yau sarki wani abu zai iya faruwa ni da kai ya zamanto ba mu fahimci juna ba wataƙila ka faɗa min magana mai zafi in faɗa ba amma ba shi yake nuna dan mun saba da kai ba akwai kin tsakani na da kai babu alaka mafi yawancin gidaje idan ka je zaka samu mm. mace idan ba ta ga mijinta ba ba ta iya zauna lafiya shi ma in bai ganta ba zai ba zai iya rayuwa amma sai ka ga wani lokacin sabani ya shiga ta faffaɗa mai maganganun da ta ga dama ta faffaɗa mata maganganun da ya ga dama wannan yana faruwa saboda haka abin da ya faru na ci da rigingimu tsakanin su za mu zo duk za mu bayani mutane su yi hakuri menene ya faru a tarihi ya yi abin ya faru a wanda yake na ɗauka ne mutane su ɗauka na mutane su yi watsi da shi wannan shi ne idan muka tafi cikin littafin al-Imam bukhari ya bude babu zikir asharin nabi sallallahu alaihi wa sallama babin da ke maganar ambatan sulukan annabi Muhammad sai ce min wa as bin rabi wancan yarinyar da muka faɗa muka ce sai da na aliya aura wannan abul as to ibn rabi to shine babanta al-imamu muslim ya sake budewa a cikin littafinsa babu fada'il Fatima bintin Nabi alaihi salatu wassalam amma tare da haka wani bakin jahili ko wani bakin azzalimi ka kalli yadda na na Fatima a cikin malaman na hadisi wani in ya kira ka bai ma ce mata radiyallahu anha a'a alaihi salamu suke ce mata da haka ba wai ni ne nake magana ba a'a su wa'annan malaman kallon su ake a matsayin makiya ahlul hmm. sannan idan muka tafi cikin littafin sunan ibn majah za mu ga ya buɗe babul ghaira babun da ke magana akan kishi na mata hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da ashirin da tara الإمام الزبدي يكي سوى قال حدثني علي بن حسين علي بن حسين إن فينا دقتكم أهل البيت يسي أن المسور بن مخرم قال يسي إن عليا خطب بنت أبي جعل سيدنا علي يعني مأولا وتو بنت أبي جعل wa sami'at bi zalika fatimatu sai na fatima ta samu labari fa atat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zo wajen annabi fa qalat tace yazqulu qaumuka annaka la tadhabu li ibnatika hmm. mutanen ka suna faɗa cewa ba ka yin fushi idan an taɓa yarka wa hada aliyun nakibu binta abi talib da na fatima tace ga sayyidina ali nan labari ya zo mutum cewa yana neman fatima ɗin gidan abu jahal فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته حين تشهد برواية نجا annabi. lokacin da ya miki bayan ya yi attashakku ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kuma sai annabi ya ce amma ba'adu bayan haka an kato abal as ibn rabi annabi ya ce na ɗauki aure na ba abul Ibnu ibn rabi wa haddasa ni wasa sadaka ni ya faɗa min magana sannan kuma ya gaskata ni sai manzon Allah ya ce wa inna fatima tabada'atun ni? Fatima nan da kuke ganin ta tsoka ce daga gurina wa inni akrahu an yasu'aha annabi ya ce ina kyamar abin da zai nuna na mata ya ce wallahi annabi ya ce na rantse da Allah la tastami bintu rasulillahi wa bintu aduwillahi annabi ce na rantsi ga Allah yar annabin Allah ba za ta haɗu ba da kuma ɗayar makiyin Allah inda rajulun wahidin a wajen mutum ɗaya hmm. ka ku ga annabi ya rantsi da Allah irin wannan ya ce wallahi la tastami bintu rasulillahi wa bintu aduwillahi ba za a taɓa haɗa ƴar annabin Allah nan ba ta ɗaya wajen daraja ba. Da ƴar makiyin Allah nan ba ta ɗaya wajen kin Allah ba za a taɓa ba su haɗu a ƙarƙashin mutum ɗaya. To a lokacin shi ne fatara kan kitaba aliyu ne ba sai sai na aliyu bar maganan auren. To wasu hadisai da dama za ka samu yayin da annabi wannan maganar gana na fatima cewa ba matsayinta sai sai na ali ya haƙura wannan shine dalilin da yasa kaga tun daga lokacin da annabi wannan magana har na na Fatima ta bar duniya har annabi ya bar duniya sai na Ali bai kara tantin ba shiri na yana so ya nemi auren wata mace saboda kan neman aurenta yana da rai ko tana da rai ya nuna ya nuna nawa na na Fatima abin ya nuna nawa annabi daga nan kuma Allah ya shigo cikin matsala mm-hmm. ka lura na'am na'am na'am to shi yasa wasu mata wasu mata mashirmanta sai ka ga wata mace ta zo ta ce wai ita ba za a yi mata kishiya ba menene dalilin ta sai ta ce wa ai na Fatima ne ta manta cewa ita ba za ta iya zuwa da ba irin Fatima ba mm-hmm, ko akwai wata yarinya ne da ta isa yanzu a duniya mace ta fito da uba irin baban Fatima san babu babu na faɗa maka na ce maka a baya idan za a yi maganar alfahari da muji duk duniya idan na na fatima idan na na aisha ta miƙi ta da ki gaba ta ce babu wanda ya kai mijinta akwai wanda zai mata musu babu babu amma idan na na fatima ta miƙi ta da ki gaba ta ce duk duniya babu wanda babu mijin da ya kai nata za a yi wa na za a yi wa na fatima musu ko ba za a yi mata ba za a yi mata musu kan na na shi ta tashi za a yi mata saboda ta san akwai mijin da ya fi ta. amma idan na na fatima ta miƙe ta ce duk duniya ba wanda ya kai babanta za a yi mata musu a san ba za a yi ba idan na na aisha ta miƙe ta ce duk duniya babu wanda ya kai babanta za a yi mana na aisha musu ko ba za a yi mata ba a za a mata musu sosai za a yi mata musu saboda na aisha ta san akwai baban da ya fa nata shine baban fatima na'am to wannan shine to da haka ta ji yadda ta kaya akan abin da ya shafi abin da ya shafi auren na ali da yadda abubuwa suka kasance sau da haka kaga za ka ga mun faɗa abubuwa daga farko sannan na ali شهد المشاهد كلها مع رسول الله إلا غزوة تبوك duk wani yaƙi da annabi yake yi a rayuwarsa tun da annabi ya fara fita yaƙi babu yaƙin da sai da nan ali bai fita ba sai yaƙi ta yaɗe kawai duk da ka san annabi ya kusa a rayuwarsa wajen ta fagen daga babu inda sai da na ali bai shiga ba sai yakin tabuka shi kuma yakin tabuka wa zalika li anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qad istakhlafahu fi ahlihi annabi ne yace masa ya zauna ya khalifantar da shi wani yaƙi ne wa ma a ta buka? tabuka me sanar da kai abinda ake ce masa yakin tabuka tabuka wani guri ne da idan annabi zai fita yaƙi sai ya yi tauriya menene ma'anan tauriya ka ce wa mutane nan kai kuma ba nan kai ba nan kai dan kada makiya su gane inda kai su je su daukan maka mataki ne tauhiyya amma yakin ta buka da annabi zai fita sai da ya faɗa wa sahabbai yace kowa ya shirya ga inda zai tafi mm. saboda tsananin wahalar da za a fuskanta dan kada ka fita abu ta kasi baka sani ba wannan yakin ne kadai sai da na ali bai je ba kuma shi ma bai je ba ne ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan annaba ne iso ya ainihin wato a zaunar da shi a gida hatta abin da ya shafi yakin hune ne hmm. a nan gurin ne akwai wani kuskure da na taba yi Allah ya saka ma ɗan uwa mutum biyu da alheri akwai ɗan uwa malam Hamza Madabo daga Kano sannan akwai ɗan uwa malam abubakar su. shi ma daga kano sarki ina ganin idan za ka iya tunawa lokacin da muka yi debate da suleiman eh. na faɗi wata magana na ce sai da na ali ya gudu a fagen daga eh. za ka iya tunawa ko? na tuna sosai abinda Allah ya faɗa cewa da kai nasara kuma Allah Allah ya taimaki ku fi mawaƙi na kafira a gurare da yawa sai ce wa yawma hunainin a ranar yakin hunainin idza a'jabatkum kasaratukum a lokacin da yawan ku ya ba ku mamaki za a fita yaki sahabban annabi suka ga suna da adadi na yawa ga kuma shiri na makami mm. to wannan dan jiji da kan kawai da suka yi sai da Allah ijar rabe su wa daqat alaikum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum a ranar waɗanda ba su saba gudu a wajen yaƙi ba sai da duk suka gudu wayannan bayan Allah lokacin da nake so in faɗi magana ina so in faɗi cewa shi kanshi sai na Ali ya faɗi cewa wato idan yaƙi ya tsanani tsanani ya tsanani wani lokaci sai sun dawo sun laɓe da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka wannan kalmar da na faɗa na ce sai da na Ali ya gudu wayannan bayan Allah san min gyara kuma na karɓi gyaran na gode Allah ya saka musu da alheri da wani ya ji wancan da na faɗa a baya na fahimta da kuma wannan kalmar yanzu ya fahimci cewa kuskure ne ni mutum ne ina iya yin kuskure kuma in an kawo gyara ina iya karba an kaga mutum ya kawo gyara ban karba ba wataƙila akwai fahimtar da ne masanicin daga ainihin wato farko to haka wannan shi ne Daka duk wani yaƙi da ka sani a duniya tun daga yaƙin badar, tun daga yaƙin kundu, da duk wata ma'araka da ka sani a duniya. Sai na Ali yana cikin waɗanda ba su taɓa guduwa ba, hmm. ya dai ce idan yaƙi ya tsanani wani lokaci mun kan mu sai mun laɓe da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kaga irin waɗannan kalmomin ne in ka faɗi magana ga abin da kake so ka ce sai bakin kai kuskure sai ka faɗi kaza. ko da ka dawo ka gyara ka ce da abin da kake nufi wani sai ce a'a na kake yi yadda ka san shi ya shiga zuciyarka shine Allah da zai tsaye da kai maka wannan shine Allah ya shiryar da mu amin amin sannan sayyidina Ali abu na gaba wa kana min wahayi yana cikin wa'anda suke rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an san abin da ake ce musu sakatarori idan wahayi ya sauka annabi yana da waɗanda suke rubuta ko waɗanda su ne sakatarori da waɗanda suke rubuta mu annabi wahayi sun kai wajen kusan mutum goma sha shida hmm. na farko akwai ubayi bin ka'abi yana cikin waɗanda idan wahayi ya sauka suke rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai zaid bin sabit sannan akwai abubakar bin siddiq hmm. akwai umar bin khattab akwai usman bin affan akwai aliyu bin abi talib yana cikin waɗanda idan wahayi ya sauka suke rubutawa akwai mu'awiyah bin abi sufyan bayan ya musulunta sannan akwai abdullahi bin abi sar sannan akwai az-zubair bin al-awwam muawiya dai yana cikin masu zanawa muawiya dai muawiya yana cikin waɗanda suke rubuta wahayi muawiya bin abi sufyan eh bayan da ya musulunta yana cikin kitabul wahayi wa'anda annabi ya dauke su suke rubuta wahayi sannan akwai abdullahi bin abisar sannan akwai az-zubair bin al-awwam sannan akwai al-mughira bin shu'ba sannan akwai hanzala bin rabi sannan akwai amir bin fuhaira sannan akwai yazid bin abi sufyan kanin eh, ma'awiya a'a ba yazidu dan muawiya ba in yazidu ai tani ne ga muawiya hmm. akwai yazidu shi yaya ne ga muawiya okay okay okay okay shi wannan sahabi ne na'am na'am na'am na'am shi wannan yazidu din sahabi ne da muawiya yake dan abu sufyan shi ma yazidu dan abu sufyan ne na'am na'am na'am Ina ba ta fahimta sarki. An fahimta abubuwa. Mara an fahimta sosai. Akwai Yazidu ɗan Mu'awiya. Eh. An fahimta ko? Eh Yazidu rafanin wannan Yazidu ɗan eh, Mu'awiya. Na'am. Yawwa. Akwai Yazidu ɗan Abu Sufyan da Mu'awiya da shi babansu ɗaya. Na'am. Akwai kuma Yazidu dan abu akwai yazidu dan muawiya na'am to ba yazidu dan muawiya ba shi yazidu dan muawiya ba sahabi bane okay amma yazidu dan abu sufyan shine sahabi na'am wannan shine eh na'am wannan shine na'am shehu a nan wajen nake so in dan yi wani tambayi mutane su yi kokari musamman ɗalibai iri na su kana bambanci tsakanin karatu da kuma shahara ka gane sarki na'am shehu na'am shehu ba duk wanda ya yi shahara bane ya fi kowa karatu na'am Allah zai iya jarraba ka kana ɗalibin karatu malaman da suka karantar da kai ba a san su ba kai kuma duk duniya ta tsanga sosai gaskiya ne yanzu inda za ka tambaya cewa kaga Umar dan Khattab mun faɗa a musulunci da an ce annabi aka ce Abubakar Umar na'am to ka san cewa sayyidina Umar yana da yaya ya riga sayyidina Umar shiga musulunci duk wani jihadi da annabi yayi a duniya tare suka yi na'am na riga Umar shahada a musulunci amma ba kowa ya san shi ba wa zu billahi ba mu taba ji ba amma sai eh, ba mu taba ji ba na'am na'am na'am suke ɗalibai ne sun san akwai zai bin al-khattab hmm. baban su kai da sai na umar yayan sai na umar ah! ya riga umar musulunta eh zai shau na taba jin na taba jin na taba jin wangan suna na taba jin zai da bin khattab kaga duk wani a yakin da annabi da shi ake zuwa ah! kuma ya riga ya riga shi umar shiga musulunci sannan ya riga umar mutuwa akan addinin musulunci amma kaga ba kowa sai shi ba kuma wayo gaskiya ne amma sai na umar ya fi shahara gaskiya ne yawa sannan akwai Khalid bin Walid Eh. sannan akwai amur bin sannan akwai sabit bin qais eh. da cikin waɗanda suke rubuta wahayi akwai sayyidina ali Allah ya kara masa yadda amin amin idan muka tafi matsala ta gaba wa huwa alladhi kataba al-mu'ahada li sulh al-hudaybiyya ga amr ar-rasul sayyidina ali yana cikin waɗanda suka rubuta alkawari na sulh hudaybiyya da aka yi tsakaninsu da ainihin wato qurayshawa inda an ba manta ba lokacin da aka zo bayan annabi ya bar garin makka zai shiga garin madina shawa suka zo suka ce ba zai shiga ba da annabi ya yadda cewa ba zai shiga ba aka zo za a rubuta jejeniyar ta sulhu wanda ya rubutu a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya bashi umarni shi ne wato a wannan shi ne sai da na ali na'am shi yasa lokacin da shawa suka ce ba su yadda ba da aka rubuta hada ma salaha bihi Muhammadu rasulullahi suhailan na'am farko an rubuta bismillah suka ce ba su yadda ba sai da a goge a rubuta bismillahumma na'am domin inda sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am annabi ne tun farko suka ce ai da ba su rikici sun na farko suka ce ba su yadda da bismillahir rahmanir rahim sai ya rubuta bismika Allahumma na'am na'am kaji na ɗaya. na'am na biyu aka rubuta haza ma salaha bihi muhammadun rasulullahi wannan shine abin da muhammad dan muhammad manzon Allah ya sulhu da shi da qurayshawa suka ce ba su yadda ba hmm. sai dai a goge a rubuta bismika Allahumma to a wannan lokacin ne annabi ya ce hmm. sai da na ali ka goge sai na ali ce wala wannan hannun nashi kan ba zai iya kallon wannan suna na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a goge shi ba to a lokacin ne wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a nuna masa a ina gurin yake aka ce gashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya goge da kanshi mm-hmm. kaga a lokacin ba za ka ce sai da na ali bai ganin girman annabi a'a ganin girman annabin ne wa yasa ya ce ba zai iya yi ba haka ne shi yasa mu muna da tarbiyya wajen mu'amala da sahabban annabi ba da abin da sahabi bane kawai za mu zo mu fito mu yanke wasu hukuncin dan wuta ne ya sabawa annabi shi yasa duk abin da mutanen nan za su faɗa bai fita daga ɗayan biyu ko su kawo abin da bai tabbata ba su hujja da shi ko ya tabbata su jirkita shi su bashi wata ma'ana ina tabbatar maka wannan umarnin da annabi ya ce sai da na ali ya goge sai na ali ce shi kan ba zai iya ba wallahi da ba sai da na ali ne yi eh shi da ni sun tura mutum wuta mm. da ni sun ce a dan wuta ne bai da tarbiyya an ba dan wuta bai annabi zai ce kai abu ka ce kai ba za ka iya ba mu kuma tun da annaban bai ce yi laifi ba mu ba mu ya yi laifi ba haka ne sosai na'am yawa tunda kuma Allah bai san aikin da wa'ayi ba lokacin ya ce ya yi laifi mu kuma ba za mu fito mu ci ya yi laifi ba. Wannan shi ne, to sai Ali yana ciki. Abu na gaba, Hafiz al-Qur'an Ali ya haddace al-Qur'ani ala ahdar Rasul a zamanin manzon Allah sallallahu wa alihi wa sallama. Sai da Allah ya bayar a suratul Ankabuti. Hmm. Yace al-Qur'anin nan bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm. alƙur'ani ayoyi ne bayyanannun cikin kirazan wanda Allah ya ba su ilimi da cikin wanda Allah ya ba ilimi a lokacin akwai sayyidina Ali Allah ya ƙara masa yadda da haka abin da zai baka mamaki kaga haddace alƙur'ani haddace alƙur'ani abu ne wanda yake bi alheri a rayuwar ɗan adam hmm. to sayyidina Ali yana cikin waɗanda suka haddace alƙur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya sa idan ka haɗa irin su sai na Ali har duniya ta tashi ba za ka taɓa samun makaranta alƙur'ani ba irin wanda makarantar manzon Allah ta yi na yanzu da Allah ba za a yi ba na'am masha Allah saboda dalilai kamar haka na'am na farko dai shi malamin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga akwai bambanci tsakanin wanda ya koyi karatu a bakin wanda baya kuskure da wanda ya koyi karatu da bakin wanda ke kuskure haka ne akwai bambanci sosai na'am na biyu larabawa na daga cikin dalilan da ya sa kaga alkur'ani na ce musu huwa allazi ba'atha fil na rasulan ba su damu da karatu da rubutu ba saboda Allah ya ba su kuwatu zakira kwakwalwa mai karfi wajen haddasa abu an dogara kawai a faɗa shi yasa ka ga ko tarihi ne sun fi kiyaye shi matsala kaza ta faru ba wai da kwanan wata ba a lokaci na'am to wannan shi ne abu na biyu hmm. abu na uku kuma ka kalli tsawon lokacin da suka ɗauka mu yanzu kana iya sa mutum karatu na hadda ga shekara hudu biyar ya haddace kur'ani ya gama hmm. su ba irin wannan hadda suka yi ma qur'ani ba gwargwadon abin da yake sauka na wahayi aya biyar aya goma sura ɗaya gwargwadon abin da suke haddacewa oh, ya gana na'am gwargwadon abin da ya sauka na surar da aka saukar gwargwadon abin da suka haddace da aka sun haddace alkur'ani a shekara daidai a shekara wajen ashirin da uku hmm. abin da ya sauka na wayi a shekara goma suka haddace shi sannan abin da ya sauka na wahayi a shekara goma a madina suka haddace shi wanda ya haddan qur'ani shekara ashirin da uku da wanda ya haddan qur'ani shekara biyar za su zama daya a sama za su zama daya ba ba za su zama daya ba sannan abu na hudu suna hada hadda da aiki ka lura da aiki da kuma yaki ba kamar yanzu ba ka ga mutum ya haddace alqur'ani amma idan ka kalle shi sai ka ga mu'amalarsa da ƙur'anin ƙur'anin na yanin shi yayi nan to su sabon annabi ba haka take ba sun haddace ƙur'ani sannan kuma haddar haɗa take da aiki yanzu sarki duk karatun da aka yi maka ciwuri sai ka zo ka yi shi practical a aikata za ka ga karatun ya fi zauna maka ko kwamfuta ce yanzu aka koya maka a ilmance ga yadda karatun yake sannan aka zo aka yi maka shi a aikace ka yi shi a aikace za ka ka rike karatu sama da wanda karantawa kawai hmm. bai yi aiki da abin da ya karanta ba na'am gaskiya ne ya lura na'am shehu gaskiya ne wannan dalilin ya sa makarantar manzon Allah ta samar da mahaddata alqur'ani wa'anda babu ainihin wato irin su a data ahlus sunna suna karban addini daga wajen wato abin da ya shafi Sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ahalin baiti abu na ƙarshe idan wadan ba yan uwa dama su gugu su tambaya kar su damu za mu ci gaba da yi akan abin da ya shafi wannan matsala akwai wannan littafin yana da kyau ɗaliban ilimi su neme shi hmm. na ta ga an sa miftahu tafsir ban sani ba ko haka ne zai fi ba bada daidai eh yayi aha miftahu tafsir a ah, shawa juya ah, haka ya bada a ah, a juya a juya shi Haka ko? eh hakan ya fi masha Allah eh to wannan littafin shehu Abdullahi Gondi shi ya rubuta shi na'am ya rubuta shi ya sa masa suna miftahu tafsir hmm. alfiya ce ya rubuta baiki dubu ya rubuta baiki dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da hudu ya rubuta ya kawo wasu ka'idoji Mhm. don ɗalibai su rike su san yadda ya kamata a fassara littafin Allah alƙur'ani. Na'am. To lokacin da ya zo khatimatun fi fi fi tabaqatil mufassirina wato cikawa wajen tabaka na malaman tafsiri. Na'am. Sai ya faɗa ya ce min sahaba asharatil ulama'i ishtaharu arba'atul khulafa'i. Na'am. Sai ce Zaid bin Mas'ud ibn Abbas Abu Musa Ubay ibn Zubair وأدب لكن الرواة جما عن علي والترجمان وابن مسعود من علي هذا أبن ده يفعل نعم yake cewa daga cikin sahabbai mutan guda goma waɗanda suka shahara daga tafsiri hmm. kaga akwai abubakar yana cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da su alkur'ani sai na abubakar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa ainihin wato yadda yana cikin waɗanda aka ainihin wato sanar da su alkur'ani kaji na ɗaya sannan akwai umar sannan akwai usman sannan sai ali wasu na ali sannan sai ya ce akwai zaidu hmm. zaidu bin sabit da maka kawo sannan akwai ibn Mas'udu. akwai abdullahi dan Mas'udu. akwai ibn abbas akwai ibn abbas suna ciki ibn abbas yana ciki mutane ibn abbas sannan akwai abu musa akwai ubayyu akwai ibn zubayr hmm. sannan sai ya ce walakin nan ruwa su jammun an mafi yawancin malaman tafsiri abinda zai baka mamaki sun waito tafsirin da an da suna suka dogara da shi ne daga sai na ali. Hmm. Masha Allah. saboda abdullahi dan masa'udu dan ah, hatta abdullahi dan masa'udu ya karɓi wani abu na ilimi daga hannun wato hatta shi abdullahi dan masa'udu ya karɓi wani abu na ilimi daga hannun sayyidina ali wannan kuma ba abun mamaki ba ne hmm. ya karɓi wani abu na ilimi daga hannun wato sayyidina ali Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato kara masa ainihin wato yadda wayannan wato su ne shi ne yace wa turjuman ibn mas'ud ibn mas'ud al-ali akwai turjuman al-qur'an to duk yadda kake jin Abdullahi dan Abbas ya tumbatsa a gidan karatu hmm. tare da addu'ar da annabi ya masa yace Allahumma faqihu fi jini wa allimhu tawil Allah ka sanar da shi alƙur'ani sannan ka fahimtar da shi addini Abdullahi ɗan Abbas ɗalibin Sayyidina Ali ne ɗalibin Sayyidina Ali ne Abdullahi ɗan Abbas Masha Allah. Saboda haka duk wanda ya zo yana jingina a mu ba za mu karɓi shirme ba ne da karya da su san alal baitin magota ma Allah da shi. Amma abin da ya tabbata muna ainihin wato karɓa. da annabi ya bar duniya manyan makarantu guda uku da ya bari na tafsiri guda uku ne akwai ɗaya a madina sannan akwai ɗaya a makka sannan akwai ɗaya a basara dukkan wani wanda kaga ya fita daga cikin malaman tafsiri za ka samu yana da alaƙa cikin tabi'ai da ɗaya daga cikin waɗannan makarantu guda uku hmm. makaranta ta farko wacce take ainihin wato basara shi ne abdullahi dan masa'udu yana da talibai wayanda suka fita daga wannan makarantar hmm. kaga mun ce abdullahi dan mas'udi shi ma ya karɓi wani abu na ilimi a hannun na ali sannan akwai wacce take ainihin wato madina sannan akwai ta makka wacce take ainihin wato madina akwai Ubayi bin Ka'ab sannan wacce take maka akwai Abdullahi dan Abbas dukkan wani da kaga daga cikin tabi'ai ya fito ya kware a gidan sanin tafsirin Qur'ani to kai daga cikin waɗannan makarantu guda uku ya fito Ya haka sai na Ali a gidan ilimi ba kan wallasa ne, ba abin ainihin wato ba bane wannan shine Allah ya ƙara wa sai na Ali yadda. Daga idan muka koma za mu ga cewa tafsirin da Abdullahi ɗan Abbas ya ruwaito wato yana da wato mafi hanyoyin wato tafsiri guda uku daga sai na Ali. Akwai hanyar zuri an Ali zain al-abidin an abihi al-hasan an abi wa huwa min asahhi al yana daga cikin mafi ingancin isnadai sannan akwai tsariki hisham bin urwa an muhammad bin sirin an abdata as-salmani anhu wannan al-imam al-bukhari zaka ga yana kawo shi sannan wa tsariki abul hasan an tufail anhu wannan yana daga cikin hanya hanyoyin tafsiri mafi muhimmanci daga abdullahi dan abbas wajen guda ainihin wato tara akwai waɗanda suka tabbata akwai waɗanda ba su tabbata ma to wa'inda duk waɗanda suka tabbata daga ga suna da alaƙa da sai na ali da haka muna karɓar wayoyin ahlul baiti kuma suna cike da littattafan mu muna bauta ma Allah da su amma ba ma karɓar tasuniya daga kanan ga kanan ku hmm. da haka mutane su hakuri yanzu mun ji halka ta biyu su jira insha Allah halka ta gaba da mu ci gaba da har sai mun zo inda za ka ji ta ina rikicin khalifanci ya taso ya matsalar khalifanci yake da izinin Allah kar mutane su damu da izinin Allah da mu buɗe layi karatun da muka yi idan mutane suna da tambaya ko karin bayani a yi da izinin Allah kuma ina ganin ta yi ma ranar asabar akwai program Don wancan in na saurara zan zo in ce wani abu kuma kamar yadda ka sanar da mutane akwai debate. Mutane za su zo su ji kisan al'imamu Hussein wa yake da alhaki. Idan bincike na ilimi ya tabbatar da cewa yanzu Tuma muna kuri network malam ya samu matsala. kuna musa mm, eh, fi kuma da samu matsala kamin ku saya insha Allah kamar kada na gabatar muku Allah su ya yarda akwai debate da za mu yi tattaunawa za mu tattauna in a form form debate between malamin mu Sheikh Asad Sunna da malamin mu Malam Tahir wa ya kashe Imam Hussein kashe shi za mu tsaya a kan wannan topic in Allah su yada amma na tafi malatar sunna <clears throat> yana da matsala sai suna kuna kuri kola ta ma kuri ya kuri na zuwa eh to okay wali ga najin na kiran shi eh wali saman ku eh wali da naji ya ku na kiran malam muna kiran malam mu samu malam insha Allah mu ki amfanin malam eh boza ka shirya kai da baba Isa kun zo debate to alhamdulillah mun samu shehun mu shak asad sunna ya zo kan layi na'am to uh, masha Allah masha Allah mun samu malam to kola Drew na gaisuwa babai saka shirya ce da uh, ba wali da kai wali da ya fi babai saka ah, ba wali da ba kai da boza boza mun ba ku debate hmm. Hmm, akwai debatin da za mu yi insha Allah ranar lahadi hmm, in ji daban bawai allahar gale allahar gale eh. malam asad suna da malamin mashaɗayar wane ne ya kashe saidina hussein insha Allah eh. aha alhamdulillahi mun samu malaminmu shek asad sunna eh. jama'a aha mun samu malamin mu shak asad sunna to kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki na'am kola ya sunanka daga ina ne kake kira kada tare da abdullahi ibrahim alkanawi daga misrata kasar libya alkanar kuwa ok <laughs> oh. eh, sheik abdullahi daga misrata da kasar libya to kana ta da babban oh. shehu mu sheik asad sunna yawwa farko dai ina wa malam fatan alheri ina masa barka da zuwa wannan ah, shafi mai alhibar to amma na kai ma na gode na fatan alkhairi da godiya da wannan tauniya da kuturi ubangiji Allah ya kara ma hakuri da juriya da zama amin shehu na amin malami na yawa mm. ah, da farko dai gaisuwa da fatan alkhairi ga malam domin ni na kasance mabiyin malam da biyayyar karatunsa kuma da shekara goma Eh? Mm, lalle malam ya ji cikin jihadi kenan wai wai wai wai wai eh, jama'a kun ji ko ashe malam ba malam yau bane ba na'am na'am masha Allah masha Allah na'am muna jin ka yawa sannan akwai abin da nake so Malamin musamman da na ji cewa za a yi a mukabala tsakaninsa da bangaren shi'a wata kan shekahar. Ina so malam ya domin na bugo a kwanaki na yi wa shi ma tsar din tambaya. Eh. Guda uku sai tsallake ta biyu bai bani amsa ba da cewa ya manta. ina so ban samu dama ba. Mutum bayan mana sun su damu matsar ki inda za mu bi mu gane hadisi ingantacce ne ko ba ingantacce ba a wajen su ba wai ya zo ka bi su. Eh, ni wannan shi ne fata na ubangiji Allah subhanahu wata ana ya taimaki gaskiya ya karya karya amin amin eh, amin amin mun gode malam alkanawi da kasar libya all right uh, eh. ah, kamin second kola ya magana ko ni zance da zai wato malam ashe ba ma ashe ba malamin yau bane fa wato ana bibiyan malam wai tun yana programman shi yana wa'azi wai shekara goma eh, Allah taimake malam Allah taimake malam all right so assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola alaikum assalam kola ya sunan ka ga nake kira ah, kana magana da Yusuf daga Sudan malam Yusuf da kasan Sudan to kana da babban shehu mu shek malam asar sunna Masha Allah ina yi wa malam barka da warhaka. Yana malam yanzu alkhairi. Masha Allah. ina mishi addu'a alkhairi. Masha Allah. Tare da cewa a program din da ya bayan da iskali tsakanin ni da shi. Mun haɗu akan abu guda. Na'am. Surbai akwai a wani magana da yi. Na batun aure na Imamu Ali na'am Alayhi salatu wa salam. masha Allah Ah wanda ni na fahimci me yake nufi amma sai sarki zaki na ji kaman baka ba man fahimci ka ji bar malam ne amma baka fahimci sosai ba okay to ba yana nufi eh wai yana nufin shi malam ba yana nufin sai na ali ya auki wata ɗan filan manzon Allah da ne ba yana ita bin ita Zainab ita Zainab dar Zainab kun ya kara aura

sai sa ne ba da tambaya ma da zan tambayi malam ita wannan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana daidai da sayyidina Hassan da Husaini kenan muna son mu ji sa'annan kuma ina son malam ya mu tambaye malam cewa kaman yau a lokacin da aka da muke muke samun labari kan da eh, na Fatima ta zama yar eh, manzon Allah kuma uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ita wannan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina take da na Fatima ta sai wahala ta ake cewa wai na Fatima ta yi wahala ta yi kaza to ita wannan inna take wani irin gudunmawa ta ba wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani muna neman mu karatu eh. sarki kamar yadda naji malam ba wannan matsalar ya tattauna ba eh. amma ya dan yi maganar eh. kan cewa kamar har kai ma ka dan yi magana kake cewa a taniyar ya Hassan da Hussaini Hussein na na ta haifa. Haka ne. Wato abin da ya sa kaji ana ta magana da ya shafi ai ko Hassan da Hussaini ma za ka ji an fi magana Imam Hussein. Za ka ji an fi ta Imam Hussein sama da Alhassan. Eh. Haka ne. Haka ne. Yawan abin da ya sa ake yawan maimaita wannan abin an har bala'i Na'am. Shi ne kawai dalilin da ya sa aka fi ambatan Imam Hussein saboda shi Imam Hussein ya fi fuskantar wannan abin kuma a a sama da imam hajjan wannan shi ne kawai dalilin da ya sa da an fi maimaita a imam hajjan dan cewa malam yanzu ya ɗan shi awa ne Allah ya ta hala a cikin shi mun gode mun gode ai abin da yasa halka na biyu kenan malam ya ce mana wai za mu halka na goma sai sa wala Allah malam na mana shi yana taba mana shi kaɗan kaɗan ne ina gada abin da ya sa ke sannan sai na biyu sannan sai na uku kuma na da wasu suna ta zagi da Allah malamai suna magana ba a zagi na gode maka abu dan kula ka ka tsoko ka kira ka tambaye shi matsala ya warware ma da Allah a daina zagi zagi nan ba da amfani na gode karuwa nake da su ta bangaren ilimi mun sai ba ɗalibin ilimi bane idan Allah ka yi haƙuri ka daina zagin nan ka kai ma karka saurara ka abin da zai ɗata mara har kai zagi Allah Allah ya mutunta magana ta karshe da zai yi kuma hmm. dangane ne wanda ina ga shi ala kuma kamar ala hakuri sun ba zai iya ƙara karfafa min gwiwa akan wannan magana da zai yi hmm. ki zaki hmm. kana kiran mutane da yawa kan platform ita kana hira da su ah, kana kiran tijjanawa kana hira da su kana kiran bangaren shi a kana tattauna da su amma a gaskiya kana ɗan za baya kaɗan kaɗan ɓangaren shi'a har da cewa kai alƙali ne sai da ruwanka da kowa kai alƙali ne kujerar nan da kake zaune a kanta ta alƙalanci da kake kai amma amma amma amma amma mai gida na malam yusuf Allah ya taimake malam yusuf Allah ya taimake malam yusuf tsakani da Allah da annabi To nawa muke zuwa da mallum'an shi'a a nan kuma yau wanda muka ce za mu zo da shi mu zo mu yi program da shi ranar lahadi ba malamin shi'a ba ne amma abu ɗaya ne tsakanin da Allah da Annabi inda zan zauna a zage Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba zan zo ba ina bibiyar program ɗin ka duk eh. kullum kullum ranar da ba za ta ba amma ina ganin kake tattauna da su eh. wannan ne na nan kuma na faɗa ne eh. da biyar wani abu ni ba ina su bane insha Allah to mun dan a kira na ɓangaren mu wani a masa mutaka a ƙarshe ina buƙatar addu'a daga malam fatan ka alkhairi kada cewa mu ɗalibai ne muna ɓangaren neman ilimi ne hmm. Allah ya sa mu dace ya ba mu mai amfani na tsoron Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum wa rahmatullahi okay mun gode malam zai taliki kola saya ya kuri kola saya malam zai taliki ni kuma na da magana ɗaya da zan faɗi kamar kan da kola ya bani ni ma na babu layin cewa kamar ya ga muna wasu kola ya kuri tsaya malam zai taliki amma ni ma na da minti ɗaya ya kuri kola tsaya na ga kola ya yi magana walla maganan kirki kola ya saboda wayanda suke observe mu yawanci suna ganin mistakes mu ma ya sun mu mistakes da mu muke yi ina gani kola yana bibiyan mu ya ga yanzu ji shi waya kan da muke yawan kawo kowa ba mu kawo yan shi'a kaman kan da muke yi da tsakanin da Allah da annabi malluman shi'a kaman kan da muka raba mu kowa kowa admi ne har da malluman shi'a mun ba su admi a kai gaskiyar Allah da na annabi suna zuwa suna program she inda muka samu an taba janibi na uwar mu'minai na na Aisha yau malamin shi'a in kana son ka yi irin wannan zaje-zaje da wasu ababa wallahi kai ka kan platform ka amma in ka zo kan nan she mu ga muri daya inda za mu ci gaba yau wala Allah imana da ta haife ni ko ba haka ba ba ita ta haife malam asali sunna ba sai sa in ana zagin ta malam asar sunna shi abin da kawai zai iya kira ne ya gaya mini zaki ka daina kula su ka yi hakuri ka daina kula su abin da malam <coughs> malam asar sunna zai gaya mini kenan amma ni na da zafin na da zafin wannan ni na kasa kwana ni na kasa bacci to kaga bambancin abin kenan sai sa mu da yan shi'a wallahi muna tare har malam ya sunan shi na malam tahir ya shigo cikin a'a kan da ake wannan zage-zage ba haka bane su ba su shi a su gwada musu haka ba shi yasa ka gane yau kuma kamin ma mu yi babban malamin mu magana na zuwa ɗan post program na kira babban mu nace don Allah za ka iya janye wannan zage-zagen nan ya so mu duka mu ci gaba mun ba da wannan chance yasa jama'a saboda Allah da Nabi in kun a akwai wasu ababa muna samun matsala kamar ba mu tare da wasu ababa wallahi ba laifin mu bane yana mana zafi ne amma har gobe muna tare da su muna tare da waɗanda suka ce a'a su zage-zage nan ba su yi ko da ma tafiya suke yi wannan ruwan mu wannan ruwan su zo mu yi tafiya tare amma zage-zagen nan ne ba masu maganar duka duka kenan shi yasa bar shehu yayi ta'alikin sa Hajiya Amina Ayub na gaishe ki ko la koyi sai kan la mala ya kai ta'alikin shi koyi to bismillah shehu na a maganar da zan faɗa ɗan uwa Abdullahi Alkanawi da biyu da ya fara ya ce ya yi ma malam tayar tambaya da ya zo program cewa ya faɗa masa hadisi sahihi a gurinsu hmm. so wannan tambayar in ya dawo masu kallo sa sake masa kuma hadisi sahihi a gurin mu shine wani wasu sahihi wa huwa mattafan isnaduhu wa lam yushrak ba aw an yarwihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun fi dafihi wa naqlihi hmm. wannan shine hadisi sahihi amma inda matsalar take in yi ta'arikin hadisin sahihi a gurin su idan ka ce ya kawo maka hadisin da ya cika wannan sha'in da yi ne kuma za a samu tsantatarka shi yasa mutanen su yi hakuri akwai karatu da zai ci gaba da zuwa da izinin Allah har sai mutane sun ci gaba da bambanci dan masu magana na cewa wa bidu da hata tamayyazal ashiya'u sai da kishiyar abu ne sannan abubuwa suke bambanta su fito fili sannan shi ɗan uwa Yusuf daga Sudan ya yi maganar zagi akwai wani mutane na turo min sako cewa ina ganin kamar ɗan ganin ku ne gaskiya ya kamata ku ɗauki mataki a kansa wannan baba isan kaga ba zai mana daɗi ba gaskiya irin zage-zagen da yake zuwa yi ah, kuma wani lokaci za ka ga abubakar da umar yake zuwa yana zagi har yanzu har yanzu yana yi a rubuce ah, na kira shi festival na mai magana mawo na kira amma to. ba za ka ga ranar nan eh. na tashi da safe. Eh. Ah, ina yin wani program ne. Akan yana da alaƙa ne ma da sabuwar shekara. Hmm. Yadda mutane ya kamata su ma kansu mu hasaba. Mu kirga ababen da muka yi marasa kyau mu rage. Mu duba abin da muka yi masu kyau ya za a yi mu ƙara. dan yadda ga sabuwar shekarar nan ta musulunci ba dole ba ne ka ga mai zuwa shi da ya shigo aka ya zo cikin platform din mun ne wasu ne suke sai na zo daga baya na duba haka ya shigo ta zagi kaga kana ma iya cewa ba maganar shi a nake ba a lokacin magana nake yi sabuwar shekara amma ya zo kan platform din ya ta zage zage to gaskiya yana ba da shawara mutum ko ahalin sunna ne in ya ƙara zuwa kan platform din ku ya zage ku bulokin jin shi to shi ke ni shawarar da nake baku yawa tunda mu mun faɗa mun ce wanda duk zai zo ya zagi ba namu bane ba mu wake wakilta ba in mutum yana jin maganar mu muka ce wa mutum kar ya zo ya zagi bai kamata ya ba domin ka ga kuma mutum zai ce yana da alaka da mu kuma in mun faɗa mai magana biyu ya kuma za mu ci gaba da jingina kanshi zuwa gare mu kaga ba za mu yi ba ai hmm. wannan shine dan ta'alikin da zan yi Sun yi maganan da ya faɗa magana na abin da ya shafi adalci shi bai san abubuwan da muke tattaunawa da kai bane ta yadda ina faɗa maka cewa yin adalci ga kowa shi ke sa abubuwa su tabbata amma daga lokacin da aka cire adalci aka sa son zuciya babu abin da zai tabbata amma shi ya kaddara yanzu da za a zo kan platform din ana ɗurawa mamar shi zagi hmm. haka zai ba da dama a ci gaba da zuwa ana ɗura mata zagi hmm. kaga ba zai ba kaga ba zai ba na'am na'am saboda haka dole mu dinga sanya abubuwa hmm. Allah subhanahu wa ta'ala cewa wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina idan ka ga waɗanda suke kudawa a cikin ayoyin mu inda Allah ya ce wa annabi fa a'rid anhu hmm. ka tashi ka ba su guri hmm. hatta ya kudu suke hadisin ne har idan sun shiga wata turar suke wacce ba ta shafi addini ba ka gani in ka zo ka zauna guri ka ana zagin addini Allah ya ce ka tashi ka bar gurin wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza samitum ayati llahi yukfaru biha wa yusta'adhu biha fala tabu'u ma ahma ta yaqulu fi hadithin ghayr na'am innakum ila mithlihim inna allaha jami'ul munafiqina fi jahannam inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a na'am kuma Allah ya faɗi a cikin irin wannan shi ma a cikin suratul an'ami yin mutum ya ji ana irin wannan cutar ya zauna a gurin ya tashi ya ainihin wato bar wurin amma idan magana ce ta wa a girmama juna a zo a yi bayani na ilimi wanda mutane za su fahimci ina gaskiya take babu wanda zai ci wannan ba wanda zai ci wannan kuma ko yan uwan mu yanke jami'a wanda muke faɗa musu kenan mu cire gaba da kiyayya a'a a tattauna matsala ta ilimi wacce za ta amfani al'umma in gidan dan Allah ake yin abin nan wannan shine abin da muke faɗa kullum kuma yanzu ba yanzu dinnan na yi karatu a kan shafin nan ba na ce na faɗi wata magana ga mutanen da suka min gyara kuskure ne kuma na karba. na'am sosai sosai sosai eh, ina ba wani mutum da nake jin tsoron wai yana da wani abu da zai iya tsayar da ni ya min hisabi a kansa Allahn da yake da wutar da in ka saba mai zai saka ka yake da aljannar da in ka bi shi zai maka shi ya kamata farko mutum ya fara duba amma akwai wanda yanzu misali sarki ya kuskure ya dawo cewa mutane jama'a da Allah ya haƙuri ya kuskure yana ganin wannan kasawa sai ni kuma ga duk wanda ya san me ya saba karatuna karatu na ni kuskure ya gobe inda an ce jama'a ya haƙuri kuskure ne jiya ni ba wani abu ne ni ya ma zama min jiki wayo gaskiya ne kuma wallahi na fahimci haka sosai ka taba gyara wani miskila ma ka bani video ka bani na dora kan facebook gaskiya ne wallahi haka ne haka ne Allah ya sa mu dace wai mai tambaya ta gaba to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to kola ya ka daga Naje kira alafi a ah, alafi alafi mabi. ai eh. to wane ne ya kuya suna daga Naje kira Kullum baba isa, mamman baba isa. Ah, baba isa, baba isa. Ranar na kira ka da kai mun kai magana kamar so bi ko so uku na kiran ka. Wannan zage-zage kaga ku dena na maka magana ka ce min ka bari. Ashe yau ka zo kai zage-zage baba isa. To, sai na yi, na ji eh, alhamdulillah mun sai mun kai wani mun dai gaskiya mun na ji man magana malama sallah. Eh. eh amma baban ta baban ta kabari kabari kabari kace mu da kabari bayan shi tun zai ana tun ne ina jin bakin mala a da baki ba to shi dai sai da mun kasa ne shi sun bari bari sai kuma abin ne kina ana tun da kaji bakin mala sun tun nan zuka bari eh, alhamdulillah ka ji baki na bari ba ta wala ta bari alhamdulillah oh, na bari amma ya bari su su su abin da su ko ko ta ji su Mala ta suna ya block ka in gaya mai ya kuri ya block ka ka ta jin wa ka a don Allah mu ci gaba. Amma dai da ina dai magana na zuwa ga sai za ka kira an dika an dika an dika na zo kan maudu. Alifin ya yi magana. Ah bismillah bismillah bismillah. Eh, eh sai ina ina ji da ina da wani shirki abin da cikin jiya sai wani bayani ya aika mini wani fakta wani bidiyo game da kai. Game da ni. Kamar wani da daga daga ina ina Iraq. balarabe ya yi kamin wani jarar daga saudiya ya yi kamin abu kulan da suna ya yi kamin makka balarabe na jin hausa ne shirya ya kama ka biyu na domin ni kula da su bidiyonka daga daga program eh. sai da asir sunna sai yana yin hujja kanan kagan kanan asir suna ya ya fi da cikin cikin gwamnati ya kawo kace sun yasu sun na so da eh, eh, kuma magana ga kan gudu ba da gaskiya ba oh, shi ba na da ya kamar ne shi ya gane cewa kawai ba na zai kuma ya ce a cikin sunna yana jihar da rafi sosai kuma cikin da mutane su ya ci da shiyanci da zuwa ga sunnaki sai ba misali sai da ke sai da ke a jikin ya gwada ma mutane suna so suna so so su kuma ka duka tambaya wata ya mulli kuma ko da yi kamar a duk mata a yau na yara bu yara fata wa wuri hakan hakan su sai da kuma an fasa wani kamar kayi kana a da abin nan a so suna kifin ruwa sai ya fi da su ne su ne su ko su su su yanzu sun da yake karanta wannan littafin tijaniya daban da daban eh, tijaniya daban da daban ne da aikin nan shi ya mai kamar yaran kamar Baba Isa don Allah yi tambayar ka, wanga magana ka Ina son ka sai kamar yadda ka zama suna yanzu da ka bar shi ta cike cikin ne, kuma ba ka nan ba, sai sai na da zan yi ba kamar kai kai hakari, kuma kana hannu kika yi ayi yi tijara daga kasan larabawa. Daga larabawa. Alhamdulillah. yanzu laraba ma sun ni to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba to ni har sun saka wani ne ne to alhamdulillah alhamdulillah Allah da ya daka kamar ka ka suna suna ci da ba. Abai sai to ka yi hankuri, da ‘yan Tijjaniya ba su ni ba, na koma ba ‘yan Tijjaniya hankuri ba ‘yan Tijjaniya to. eh zuwa ga malamin sunna na ji kaman kace kaman wallahi na gode kaman da suka Allah kala bin hadin shi kaman وذلك كما قلنا كنت من نسيت محسوسا نسينا زيك ما أريكم باحترام قلنا والله أنا ما أعتقد ذلك يا شيخ العزيز فهذا في في متفق على السنة السنة أما هذا هذا في صدق بس مع مع الأمة خصوصا لما أنت تعمل في هذه ممكن وايد مكاني كانوا الديار يتم الدولة أول فرصة فرصة ثمين جدا لم يمنع استغلال إذا ba su mutane da kanta mutane muna a abubuwan na da abin da ba ta tare da na saboda mazin da baban za baban za kaga muna girmama ka amma kai kuma da ya mana daɗi in ka zo ka ta girmama malluma haka nan kaga baban za kaga har yanzu kaga kaga tun da kai da ka ta yi hankuri a no no ba a ba ba to shon ina son ka gane cewa kaga ka zo kaga mun bar kana magana ba mu kasa gaba ko mun ba ka ci ko maganan ka a'a bai sa ina son ka gane cewa kamar girmama ka da muke yi kenan domin abin da yasa cikin karatu annabi sallallahu alaihi wasallam kaman kan da mallumman mu gaya muna malam junaidu malam hasan sunna malam alkanawi duk mallumman suna gaya muna wai annabi ya ce wanda ya muna na maka ka kyautata masa ka gani ko kaga muna kyautata maka baban isa shi yasa alhamdulillah amma ba kai tambayan ba kana gode ma na sanin sunna kuma ba na kusa ni ma yana magana zo yi doka hala eh. yi magana in tambaya tambaya na wani matawashi ni ba da zan yi ni na'am wa ni kai na ke muka bayani yawan gudun ka gudun ne kuma zai ku da hala in yana so ba ta sami shi an fiya damar kamar yanzu wayo wayo kuma ne shi bai ta hamulu har ta shula ko ina gudun kamar yanzu to yin ba gina jima kuma kawai ya mu samu mu samu abin da inda zaga muka yi kafa na'am zan ba ya zama zan zama tababul ya sama nan tababul na'am ba kamar kuma na duka abin da sannan na harshe a kamfe na na fatima wurin nan na ya isa ali nika na fatima a kan shi shi ba kullum su sa ana sun uta ya kuka wanda ba su san zagi na an amuru nasu Masha Allah. Wani yana kusa zan kamar zago ko kuma da su zago. Masha Allah. Masha Allah. Ina kuma gode wa Allah asir sunna kamar ya mun abin da sunna ya ya zo kai shi ne. Ihtiramu tabadul Kuma na. Kuma sunna shi kan kana kaga kamar kana kana kana kafa yan shi'ur ne mutane da kiyas na ali da wasu su sa sa da ruwan wani na wani kaci sa'a azumi amma dai inda inda ne mutum na da azo kuma wannan shi kenan ne dai kuma malan zaki shirya ki bayar da kaman ku ci shi annabi ku ci zai yi da su Ah, A'a, babansa, babansa, babansa, babansa. O, oh, kada, kada, wani, malam, shaɗayar ba malamin shiya ba ne. Ni ne muka zigin dama wanda ba ba a kuma malamin suna, wata ko shiya ta suna. O, kuma ne zai malamin Ismail da ba Faruk daga Amerika. O, oh, wato, babansa, kai, kai, kai, ok, ok, kai, zaka su muna malamin shiya da za yi karatu da shi ko wannan su ne abin da zai ta shi kai ka shi kai ka Ok, ok, bane ba mu ma hakki yanzu na gane a shikenan yanzu na ba bai san ba bai san masoyi na yanzu na gane an da ban sani ba yanzu na gane cewa kai ne wanda ya kamata ka cus muna malamin shi da mu zance da shi yasa ba da ruwa tun da na da namban ka na kira ka na kira ka ba wani sa eh na kira ka ka ba mu malamin da za program da shi insha Allah ba isa

salamu alaikum uh, priscilla da gaya oh ya sauka ma kai kai kai kai babai sa babai sa babai sa malam kana dan zancan da aka fara kan babai sa sannan ko lai magana ko ni ba abin da zan faɗa a ran sarki mutane ai suna jin sa kuma sun wa kansu hukunci ai wallahi ba wan samu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ya su da gargada kira <laughs> sunana Ismail Muhammad Sani daga Bauchi Nigeria to mala Ismail Muhammad Sani daga Bauchi Nigeria muna tare da kai Islam Tuluba ina eh. gaisuwa assalamu alaikum amma amma kamin kai magana wallahi